ضلالة الوكلة وضلالة الناس ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى ولا يتترموا أبن أولي أقوما وأن لو كشي لم تشي وذكركم قبل المتفابة وقولي لو كشي فكما شوانا لإذن الله تعالى دام الشيء بغرد إلا مكفايا يومنا يمشي ثلاثة شابه بوت رمضان شكرا تدبو يا بالأيبو إلى أربعين ذي شدا فهج رمضان صلى الله عليه وآله وسلم على مكة ومدينة من شهدت لشابه بوت أخو شكرا تدبو بيو ذي شدا تدرع على النسوة ومغوشي بمنا في سورة يوسف سورة يوسف إنن من قال كان آية aya ta 20 za mu shiga kenan cikin aya ta 21 wa kalar da zai shi min mitarar limrati في أكواب عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض من تأويل الأحاديث والله وارد على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه جسما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يدين الظالمون وقال الذي اشتراه من مصر sai wanda ya saye shi na mutanen misra ko daga cikin mutanen misra ya ce wa matarsa akrimi matsawahu ki mutunta mazauninsa ki karrama mazauninsa a ta'ayin fa'ana tabbas zai amfane mu ko a za an yanfa'ana akwai yiwuwar amfane mu a wannan takhizahu walada ko mu rike shi a matsayin da wa kadhalika makanna li yusufa kamar haka ne muka baiwa na yusuf tamkini a cikin kasa sun gawa shi dama a cikin kasa shine makanna li yusuf wa fil ardi ولنعلمه من تاويل الاحاديث kada daga nan kada da shi fasara mafaki wannan kada mu hada na mai da yake da lamarin sa walakin aksar an-nas la ya'lamun sai dai mahi yawan mutane ba su sani ba walama balaga a ashudda yayin da kai wato ga karfinsa shine balaga shudda. wato kai ga matsayin karfinsa ko tsananin karfinsa atainahu hukman wa ilma sai muka ba shi hukum da kuma ilmi wa kadhalika najzi al-muhsinin kamar haka nan ne muke yin sakayya da masu kyautatawa masu ihsani wa rawadatu lati huwa fi baytiha an nafsi sai wace shi yake cikin ɗakin ta sannan yin shi ga kanta sannan yin shi ya kusance ta a matsayin na ƴa mace wa ghallaqat al-abwaba sai ta kukkulle kofofi wa qalat tashi haytalak wato ka zo gare ni shine haytalak qala tashi annabi yusuf yace da ita ma'azallah ila neman tsarin Allah ta'ala innahu rabbi shi ubangiji na ahsana maswaya ya kyautata mazaunina innahu la yuflihu zalimun sai da lamarin yake a zalun zaka ce ta innahu la yuflihu zalimun yadda lamarin yake a zalun zaka ce ta wannan shine jiya idan ba manta ba muna wata wannan kisa da annabi alaihi salatu wassalam muna cikin gabar da ake mana ishara ya zuwa ga cewa an sai da annabi yusuf alaihi salatu wa salamu da yan buɗi kaɗan sawa'an shi alwari ne da wanda suke tare da shi ba su mai ɗiba ba wanda suke tare da shi suka sayar da shi ko a yan uwan annabi yusuf ne suka sayar da shi ga shi alwari da wanda suke tare da shi almuhimmi dai an sayar da shi kuma eh, ko mubashar san ko zai mubashara eh, wannan sayarwa da aka yi masa <clears throat> ya faɗa hannun mai misra ina fatan gani wayan suka sai shi na mai misra ina muka ce ko ya zama cewa wazir ne ya tsaye shi wanda yake shi ne ga fir'auna a wancan lokaci shine aziz bin sarkin ah, ko kuma zama cewa ah, wani zai mai hidima a gidan shi aziz bin sarkin shi yadda yi annabi yusuf ko kuma muka ce wasu suka ce wani dan da lima ma ya shi a yadda wasu malaman suka ce shi aziz bin sarkin shi da kankan sarka shi ya bukaci a kai wata yaro don haka da ya tura a kai masa yaro da aka samu mashi ko kashi aka kai masa yusuf aka zo da shi to je da lamarin yake dai yaro ya fada ko kace shi annabi yusuf din ya shiga hannun aziz misra a matsayin shashe sai shi ina fata gani ko da wani sai shi da gidan shi aziz misra ya karbe shi wala Allah ya biya su din da suka tsaya ina fatan gani yanzu shi ne kamar yanzu ka ce yana hannu a Misira a gidansa shi ne cewa kalar da zai da su bin isra sai wanda ya sayi shi na mutanen misra ya ce yin ba a ci wa matarsa akrimi masu wahu ki mutunta mazauninsa kun gane ko الذي اشتراه من مصر مكتشي الذي اشتراه من اهل مصر وجن سي شي نموت من مصر كما مكتشي آه، دي دي لما يجي لك اشي دي شي دي اهل مصر مي يجي وما تسا اكريمي وطاه واتا ان ينفعنا او نتخذه ولا لا مكتشي سوى ان المعتر تاشي اتا اي تابعني وجل سولنتا يوا سولنتا رائل كوكما زليها كو زليها kamar da suke ambatawa almuhimu shi azizu misra min najati da ita akrimi maswahu ki girmama mazaunin shi almaswa suka shi shine mawdu'ul iqama shine almaswa saboda ka maswahu ay mawdu'u iqamatihi wato wurin zaman sa akrimi maswahu ay akrimi mawdu'u iqamatihi ki girmama ki mutunta wurin zama shi wannan yayi ina fatan gani albamu kata yake fassara akrimi da tsawon wuce ba nasa shi ne akrimi manzila ki mutunta masaukin shi wajen su malaman suka ce kuma a karkashin faɗaɗa bayanin akrimi da tsawon suka ce duk nasa shi ne akrimi bihi maf'al wal malfasi wal maqam wato ki mutunta shi wannan yaro a wurin abincinsa da irin tumatir da yake sawa da wurin zaman shi almuhimmu ya wasiya cewa an mutunta annabi yusuf alaihi salatu wassalam akrimi Ya ce mata ta an yafa'ana aw natakhidahu walada ita wannan ata ɗaya ce daga cikin abin da ake cin shi a fa'alin sarari ina fata gani a cikin Qur'ani mai girma ya fi shahara a wurin Abdullah rabu Abbas wa anhu irin su Ata da la'alla cewa wajen suna gwada tabbafi don haka a ta an yarfa na lalle zai amfani ko kuma in ka ɗauki a sa bisa gama ɗasa ta zahiri sai ka ce a ta an yarfa na mai yiwa zai amfani aka an amfana mai yiwa yaron zai amfani au da ta da wani da ko mu rike shi da to wallahu ala bi da lamarin da ya kasance shi wannan azizi ne ya wasu wannan wannan magana ne malamai suka ce saboda abu da farko ba su haihu ba ba su da ɗa kun gane ko saboda kai zama abin sha'awa a wurin su an sayo musu yaro matashi sun gashi kuma kyakkyawan gaske da aka yi bukaci a mutunta shi da Allah ya zama musu da ko kuma ya amfani su ala kulli hali kun gane ko sannan cewa a kan ya fa'ala din malamai suka ci ya faɗi wannan ne wala Allah firasatan firasatan wato kamar firasa ce Allah ya bashi yayi hasashen abin da zai faru dangane da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wato yadda har ta so cewa shi wani yaron akwai yanzu da zai damu amfani da shi kun gane ko shi yasa ibn ishaq sahibu sira yake ruwaitowa da sanadinsa ya zuwa ga abdullahi bin mas'ud Allah shi da shi abdullahi bin mas'ud yake cewa afratu nasi talatatun عزيز مصر إذا قال لامرأته أكرمي مثواه أما أن ينفعنا أو نتخذه ولدا والمرأة التي قال لأبيها عن موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وطبعا لازم تقول لك شو أقرب الناس ثلاثة wa'in suka fi kowa firasa a cikin mutane to mutane ne guda uku to firasa kamar da aka sani shi ne abinda mutum zai yi hasashen kuma sai Allah ya kaddara abin ya zama haka kuma la'alla ka ce abin ya zama alkhairi a haka din shi ake cewa firasa kun gane ko abu ne kawai za a za a huskanta ko sai ka yi hasashen cewa zai yi zama kaza kuma da kaddara Allah zai zama haka da yake jawabin suka fi kowa kasiri wannan jirafa mutane ne guda uku na farko sai ce azizun bisrahi na kallon a ya akirin masawa ba za a iya bana a wani ta haida wani da shi na farko shi ne azizu, azizun bisrahi na wanda ya samu kansa alaihi salatu wasallam a gidansa shi na a liberati yayin da cewa matarsa askrimi masuwahu ki girmama ko ki mutunta wurin zaman sa a sa'ad yin ba'nawa wala Allah zai amfane mu ko tabbas zai amfane mu a wannan tafihu walada ko mu kishi a matsayin da za ka cewa wannan abu da ya faɗi kamar abu ya fi da sauri da radiyallahu anhu yana cewa ya yi shi ne ko ya faɗe shi da matsayin sirra a matsayin hasashi kuma haka abin yabo ko gani ba sannan shi wal maratu da ke je a jiha an musa mutum na biyu daga cikin mutane uku da suka fi ƙarfin sarrafa ya ce ita ce wannan matar ya wannan rajulun salim bin ali madiyana wacce ta cewa babanta tana ba shi labari ko shawara game da annabi musa alaihi salatu wasalam ta ce da babanta ya abace sa'akir hukum إن خير من استأجرت القوي الأمين تشي يا كنا استأجره وانا متون كتوكيش أمدين دنجا أيكي كوما يبقى هدما ما يبقى أيكي دنجا بيش إن خير من استأجرت يلي الخير هو أنك كتوكا أمدين wanda za ka biya shi aiki ne maka ko ka saka القوي a wato shi ne ƙarfa kuma a amintacci kamar ka ce wannan matar ta yi mamayancinta ishara da cewa lalle tana gani a ɗauki annabi musa a matsayin mai hidima gidansu don abiya shi saboda yana da ƙarfin gaske kuma akwai alama amana ta da shi kuma kun ga haka abin ya faru shi ba an ɗauke shi ya musu aiki bisa da ka'idar ya aiki samaniyar hijjajin ko shekaru takwas ya ce amma idan ka cika shekara goma da daga wuri ka nima da ba ba da in kunta ta ko tsara ta maka ta ta jirgin insha Allah min as-salimin zalimin wata ne ya kasance da kashi aka aura mishi wannan mata kuma duk abin da ya shafi karfi da abana kun gane shiga sai za a yi salatu wa salam wanda matar su ratsa ganyi kamar da Allah ibn Mas'ud yake fada sai ce na uku shine wa Abu Bakar ne sai shi na shi na sakala ba Umar bin Khattab radiyallahu anhu shi mutum na uku da yake ya fi wato suka fi kowa karfin su ratsa shine Abubakar Bakar radiyallahu anhu ina sakala ba Umar bin Khattab radiyallahu anhu lokacin da ya saka Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya zama khalifa ina fata ji ko san Abubakar a tarihin sa shi ba kashi aka akai ba kwantawa yayin rasu bisa da dabi'a yadda kamar kaje mutane suka saba kwanciya mu yau shi lafiya yanzu da kwanci ba shi da lafiya yana kwance ba shi da lafiya ya yi wasiya ta musamman cewa in ya rasu a yi ma'abbakar mu baya a matsayin khalifa a umar a yi ma'umar mu baya a matsayin khalifa ba tare da an ce ai wani zaɓe ko a wani tattaunawa ba ya ka shi istiklatin ka abin a bakar yana yana abakar radiyallahu anhu da firasansa ya yi hasashen alkhairin da al'umma za su samu a hannun khalifanci ko daga khalifanci umar radiyallahu anhu ya yi wannan wasiya kuma babu shakka alkhairi ya tabbata a lokacin da umar ya zama khalifa tarihi ya shirya haka ina fatan gane saboda umar radiyallahu anhu ba a taɓa samun ittisa na rukwatin daular islamiyya ba kamar lokacin khalifancin sa lokacin da aka samu futuhat masu yawan gaske a wannan addini gabacin duniya da yammacin ta da kudancinta, da arewacin tun zamanin Umar addini shigo har Afirka ya iso Afirka ita har kusa ga Faransa ce yammacin duniya kenan gabas sai Bukhara can kudu da sauransu to da sauran irin abubuwan da Umar radiyallahu anhu yi shi fita mutane adalci wanda tarihi ya san da shi almuhimmu Abubakar radiyallahu anhu ya wannan firasa kuma firasa ta zama bi ta zama alkhairi to shine anan wurin malamai suke rafin wannan magana da irin wannan magana da Abdullahi bin Mas'ud ya cewa yake cewa asa an yarfa ana auna takhidahu da wanda ya faɗi shi ne a matsayin firasa hasashe ne kuma Allah ya kaddara hasashen ya zama haka ina fatan gani sai ce wa kazalika makanna li yusufa fil ardi kamar haka nan ne muka baiwa annabi yusuf dama a cikin ƙasa shine makanna li yusufa fil ardi muka bashi tamkini shine dama a cikin ƙasa daga mataki kaza zuwa mataki kaza zuwa mataki kaza Allah na ta bashi dama maki ko kuma makanna li yusufa fil ardi sai zama nasa shine ja'alna lahu makanatan fil ardi to muka kama haka nan ne muka sanya wa annabi yusufu matsayi a cikin ƙasa ina fatan gani ja'alna lahu makanatan fil ardi muka sanya masa matsayi a cikin ƙasa daga fitowa wuri kaza daga fitowa wuri kaza da kai zuwa wuri kaza mataki mataki bayan mataki Allah tabaraka wa ta'ala ya tsiratar da shi daga kisa sannan ya fitar da shi daga ga ya batul jub da wannan zikrin duhun rijiya sannan ya faɗo a cikin gidan aziz misir sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya kaunan shi da mutunta shi a zuciyar shi aziz misir har yake wasiya cewa a mutunta shi ina fatan gani a ci gaba kuma ya je kurkuku a kurkukun kuma Allah ya bashi wani matsayi na musamman daga kurkukun kuma ya dawo gidan aziz misra kuma aka ba shi wani mukami na musamman da kashe har ya waye gari shi ne aziz misra wani shi ne makan wato eh, wa kadhalika makanna li yusuf fil ardi sanayati walid alimuhu min ta'wil al ahadith ko kadhalika zamu sanad da shi fassara mafalki shine walid alimuhu zamu sanad da shi min ta'wil al ahadith daga fassara mafalki kun gane ko wato domin Allah ya bashi ilimi na fassarar mafalki malamai suka ce kamar yadda wannan shi ne abin da ya faru a cikin wannan kissa cewa tabbas Allah ya ba shi ilimi na fassarar mafalki da haka ya fassara mafalkin su wa'annan alfatiyani da shiga kurkuku a tare da su wani ɗansu daga cikinsu ya ce ya ga yana tashi wa sarki giya ko shi kuma ƙuda ya ya ga yana ɗauke da ƙobz burodi ne ko mata a saman kan shi tsuntsaye suna suna tsatsafan wannan wani biredin ko wannan mata. ya fassara musu menene makuma mafalkin saboda Allah ba shi wannan ilimi haka kuma Allah ta'ala ya kaddara ya fassara wa azizin misra mafalkin da yi na wa'annan shanaye guda bakwai kamar za mu zo akan wannan kissa wannan suka ce shine walilu allimuhu min ta'wilil ahadith wallahu ta'ala a'lam wadansu malamai suka ce wani an yi muhimmin tawil a hadisi nan wurin wani abin da yake nufi Allah tabaraka wa ta'ala ya bai wa annabi Yusuf alaihi salatu dama a cikin ƙasa ne ko kace ya bashi matsayin da makana a cikin ƙasa mataki bayan mataki domin wato ya sanar da shi yadda ƙarshen al'amarin mafarkinsa zai zama wato wancan mafarkin da ya tun farkon kisar wanda mahaifin shi ya fasara masa kun gani to Allah ta'ala ya ba shi dama ne cikin ƙasa mataki mataki mataki bayan mataki wa hakala domin a wannan matakan da yake bi har daga ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa menene makoman mafalkin nan da yi na cewa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajdi saboda ka suka ce a walinu'allimahu min ta'wil ahadithi yana nihin ai walinubayyina wa nuriyahu ma taqulu ilayhi ru'yahu fi aqibati al-amri wato domin mu bayyana masa sannan mu nuna masa ma ta ulu ilaihi ru'yahu abinda an makoman mafalkin sa fi al amri a ƙarshen ni lamari ina fata kun gani yawa saboda kenan tamkin da aka bashi a cikin ƙasa ba a yi masa wannan ne kawai don a sanar da shi fassara mafalki ba a sanar da shi fassara mafalki ya zama cewa yana da ilimi sanin mafalki ba a'a an bashi wannan ne don a nuna masa abinda ƙaƙibar. mafarkin can da na ƙashi saboda kai zama Allah tabaraka wata'ala ya bashi makana da kariya a cikin ƙasa daga mataki kaza zuwa mataki kaza ya fada wannan matsala ya fice sai kai kashe ya fada wata kuma ya fita har ya je can ƙarshen inda za a nuna masa ainihin fasar mafarkin nashi wannan shine makkanna li yusuf fil ardi wa linu'allimuhu wa linu'allimahu min ta'wil al-ahadith wannan shi da abinda wasu malamai suka tafi akan shi wallahu ta'ala alam to sai ce wallahu ghalibun ala amri Allah tabaraka wa ta'ala marijayi ne ga lamarin sa walakin da aksarar nas la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba wallahu ghalibun ala amri Allah marijayi ne ala amrihi ga lamarin sa amrihi lamarin sa shi wannan ha'un na amrihi damiri ne ko to malamai suka ce shi wannan damiri na amrihi ko ya zama raji'un ila Allah ta'ala ko raji'un ila Yusuf idan ka dauka raji'un ila Allah ta'ala ne sai zama wallahu ghalibun ala amri Allah marin jayi ne ga lamarin sa shi Allah idan ɗaya ne kuwa wallahu ghalibun Allah marin jayi ne ala amrihi akan lamarin shi yu ina fata kun ne. al-imam al-baghawi a tafsirin sai ce al-ha'u fi amrihi kinayatun anillahi ta'ala yace hawan ne da kuke gani cikin lafazin amrihi kinaya ne daga Allah madauki sarki ne wana damirin suna ne wanda yake koma ga Allah ta'ala yace yaqulu Allah ta'ala yana cewa inna Allah ghalibun ala amrihi Allah mai rinjaye ne akan lamarin sa shi Allah wa yaf'alu ma yasha Allah shi yana aikata abin da yaso wala yaghlibuhu shay'un ba abin da yake rinjayen sa wala yaruddu hukmuhu raddun kun babu wani mai mai da hukunci da yake mai da hukuncin sa yake to wannan shine ma'anar wallahu ghalibun ala amri Allah mai rinjaye ne ga lamarin sa ta irin wannan fuska da wannan bayani Kuma ne ko a irin wannan fassara ta shi al imamu al-Baghawi ambaci eh, ake ambata al asar da yazo daga Sa'id bin Jubair rahimahullah Sa'id bin Jubair al-Majri Abdullah bin Abbas Allah shi da su eh, yake cewa wallahu ghalibun ala amri Allah mai rinjaye ne ko marinjaye ne ga lamarinsa sai ibn jubair yake cewa ma'anarsa shine fa'alun li amri Allah mai yawan aikatawa ne ga umarninta, duk abin da ya ga daman yi zai yi shi a bisa kawarin jayin da yake bukata shi wannan kamar faɗan Allah ta'ala fa'alul li ma yuridu Allah mai aikatawa abin da yake zo ne a wani wurin inna rabbaka fa'alul lima yurid ubangiji kamar aikata abin da yake nufi ne a wani wurin walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid da Allah ta'ala ya ga dama maktatalu da mutanen nan da aka bada labarin su na bani Isra'ila da ba su yaki da tsakanin su ba walakin Allah ya fa'alu ma yurid amma Allah ta'ala shi yana aikata abin da yake nufi ne inna Allah ya fa'alu ma yurid Allah ta'ala yana aikata abin da yake nufi a wani wurin kuma inna Allah ya hukumu ma yurid Allah yana hukunta abin da yake nufi ina fatan gani to abin nufi dai wallahu ghalibun ala amrihi yana nuna Allah mai rinjaye ne kenan akan lamarin sa shi Allah sai da abinda yake so shi zai yi ba wanda zai rinjaye sa ba mai canja masa tsari ko hukunci ba mai iya mai da abinda yake ya nufi shine wallahu ghalibun ala amri bisa ga wannan bayani na cewa zamirin yana komawa ne ga Allah subhanahu wataala akwai wasu malamai da suka tafi akan cewa amrihi din zamirin yana komawa ne ga annabi Yusuf kun gane ko da aka sai ma'anar shi kamar da shi al-Imam Bukhari ya ambaci ra'ayin wa'annan malaman yace ma'anar sai ta zama cewa wallahu ghalibun ala amrihi ay inna Allaha mustawlin ala amri Yusuf bitadbir wato Allah tabaraka wa ta'ala mai jibin lamarin annabi Yusuf ne ta hanyar gudanar da shi shi Allah da kanta shi zai jibinci lamarin annabi Yusuf ko mai jibin lamarin annabi Yusuf saboda ka galibun ala amri ai mustawlin ala amrihi mai jibinta lamarin annabi yusuf ne bis tadbir wal hiyafa cewa shi ne gudanar da lamarin annabi yusuf yadda yake bukata kuma ya bashi kariya da kiyayewa la yakilhu ila ahadin Allah ba ma zai ta kowa su lamarin yusuf ba Shi galibun ala amrihi mai jibinta lamarin annabi yusuf ba wani zai wuce sama ba wala yakilhu ila ahadin hatta yabluga muntaha ilmihi fihi saboda ka ba Allah ba zai wuce ta kowa cikin shani su ba shi da kansa da ita labarin har annabi su ya kai ga matsayin da ya kasance to wannan shi ne wallahu ta'ala a'lam to wannan da shi ne wallahu ghalibun ala amrihi walakin na aktaran nasi la ya'lamun da ayata cike da shi kun gane ko to wata nasifa a nan wurin a wannan makasai ko kace wannan makasai da yazo a cikin wani aya shine wallahu ghalibun ala amri sannan muna yara a makaranta ya ce idan wani mutum ya zo da wata bukata dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati wani mai neman aure ko dai waye wanda mai wata bukata da yake son ya samu galaba da cin nasara kasa na zuwa wurin malamai a cikin ya zo yana da bukata ya za a daga cikin abin da ake yi a wani lokaci sai ake a rubuta masa wallahu galibun ala amrihi kafa dubu a wanke a bashi shi sha <laughs> saboda ka zai ci nasara a kasuwansa in ma'aikacin gwamnati ne zai tabbata a fanta ko ko in wani darakta darakta ne zai zan farko nan gaba ko ga nan ba in soja ne zai samu babban mukami in nan sannan ne zai zama kwamishina ko waye in dan kasuwa ne kasuwanci zai haɓaka in wani zai bukata gare shi to shi ke na wallahu galiba ala amri kawai dubu ya shagi a wani lokacin wallahu galiba ala amri din sai a rubuta ta a takarda a ko zai a bashi a ce to sai laya sai ya sa wuri kaka eh, saboda ka zai galaba والله galiba على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون to haka dai malaman zaure suke irin wannan sana'o'in a wancan lokaci la Allah har yanzu ana samun masu yin wannan kasan dai kasuwar ta kwanta kam wannan dai abin da ke so in ce ba shi da asali gaskiya irin wannan abu ba shi da asali wannan wanda suka karatu allo sun sun san irin wannan magana dake wa alƙaitu alaika mahabbatan minni da ce a rubuta kai kamar so dubu a ba ka za ka yi farin jini musamman mata kana da ɗaya budurwa a rubuta maka so dubu a ba yanzu za ka samu shi in kana neman mai gida kuma shi ma sai a rubuta maka yanzu za ka samu mai gida A yin wannan suna nan kawai hasashe ne haka kun gane ko to wannan shi ne irin na ayoyin suna nan da aka yi zama rubuta su la'akari da abin da lafuzan suke mana su suna maganin kaza ke ne ko laula an dara ka ne mutum min rabbihi na nabidu bil ara akwai ni lalabe tafi batanihi a lalabe tafi batanihi ila mai basu a ita ma lalabe tafi batanihi ila ina magani ciwon ciki ta ne ga tsamani ciwon ciki <laughs> saboda kalmar batan ta yi ciki to abin da ke so duka irin wannan ba su da asali jama'a ba su da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kadalika ba ruwaito su daga salafus salih ba kun gane wasu abuwa din da hasashe da mutane kawai suka kama yi suna suka suka dauki matsayin kamar al'ada ko suka addinantar da abin kuma lokaci guda ka dan samu yan kudaden shiga hmm, amma dai ba abu ne mai asali ba la daga annabi wala daga manzon sa la daga annabi wala daga sahabbai ko salafin salih ba wannan dai shine abin da shafi wannan wallahu ta'ala a'lam wala ma balaga ashuddahu Allah ta'ala ce to lokacin da kai karfin sa shi annabi su ba ata na hukuman wa ilma sai muka bashi hukunci da ilimi wa kadhalika najil muhsinin kamar haka ne muke sakayawa masu kyautatawa wala ma balaga ashuddahu to malamai suna cewa menene bulugul ishtidad anan ashuddahu menene kai karfin nan nasa da aka ce walamma balaga ashuddahu ina fatan gani a takaice dai suka ce bulugul ashuddi zahiran shine bulugul ishtidadi ko bulugul ishtidadihi fi jismihi ko kace bulugul ishtidadi jismihi shine kai lokacin da jikinsa yi ƙarfi shi ne balaga a shudda abu ubaida yake cewa larabu saƙulu fulanin balaga a shudda laraba sukan ce wani ya kai ga tsananin ƙarfinsa idan ha wata wato muntaha hufi shababihi wa kowace a lokacin da ya kai ga wato makurarsa a ƙurciyarsa da ƙarfinsa ƙabla an yi a kudatin nukusani gaba ne ya fara yi baya-baya a ginin jikinsa duk lokacin da mutum ya kai gayar ƙarfinsa kafin ya fara ribar kenan ya ce wannan shi ne larabar su da cewa in su kalli mutumin da yake da ko yake cikin wani hali sai su fulanun balaga a shudda wannan shi ne zahiri gaskiya kuma shi ne ma'anar ta amma bulugul ashur a nan wani malamai suka ce abin lura shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wannan sifa da bulugul ashur wato yana ishara ga balaga yana ishara ga ne balaga ko yin mafalki irin wannan ibara ta zo ta bulugul ashib da nufin cewa shine balaga ko mutum ya kai ga marhala ta cewa ya yi mafarki wala taqrabu mal al-yatima wa mal al-yatimi illa bi billati hi ahsan hatta yabluga ashidda yanzu wala taqrabu mal al-yatimi kar ku kusanci dukiyar maraya illa billati hi ahsan kada abin da yake shine mafi kyau hatta yabluga ashudda يزم ينين حتى يبلغ أشدة ها حتى يبلغ أشدة هو أي حتى يحتني بقى حتى يمفر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزيني أن أشكر نعمتك نعمتك عايز أكشفه yanzu wata nan insana mun yi wasiya wa mutum biyu walidaini ga da suke nan guda biyu insana cewa kyauta musu kyauta ta musamman ta ummuhu kurhan wa ba kurha bayan sai ta dauke ta ta dauke shi wato cike da wahala ko kuma tilas wa wada'atu kurha kuma ta haife shi cike da wahala wa amlu wa fitaluhu 30 shahra lokacin cikin sa da yayanta har wajen watanni ne 30 irin wannan Da wariyar da aka yi da shi ya cancanta a masa wasiyar jan hankali cewa ya kula da mahaifinan nasa guda biyu ya musu kyautatawa kyautatawa ta musamman to a shahidi sai ke hata idza balaga ashudda a sai lokacin da ya kai ga ashudda nashi yanzu anan wani suka ce har sai lokacin da ya balaga kenan Wa balaga na sana ya kai shekara nawa 40 bulugu 40 sana wani abu ne daban bulugul ashid da ma wani abu kun gane ko yawwa don aka ta balaga da suka ce na nuna har sai da ya balaga ya ci gaba kenan da girma wa balaga 40 sana ya kai shekara 40 kala rabbi auzini ana shukura ni'mataka allati an'amta ashiyali yanzu a cikin wayannan ayoyin za ku ga cewa ana ishara ya zuwa ga cewa bulugul ashid yana nufin balaga kun gani haka kuma Allah ta'ala ya ambaci cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya bashi al-hukma wal ilma a lokacin da ya kai ga bulubul ashirin din nan kun gane ko kamar da ya faɗi game da annabi Yusuf din zo annabi yusuf alim yake cewa wallan ma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin a suratul qasas game da annabi musa wallan ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin shi lokacin da kai ashuddu nasa shi annabi musa wastawa yadda dai ta atainahu hukman wa ilma shi wato muka bashi hukum da kuma ilm wa kadhalika najzil muhsinin kamar haka muke takayya wa masu ihsani don haka shi yasa malaman tafsiri sai zama suna da sabani a tsakaninsu a cikin haddade shekarun da za a yi itibadin su cewa su ne shekaru na bulugul ashir kun gane ko musamman bizzat a nan wurin da ake cewa walamma balaga shuddahu atainahu hukman wa ilma wato biyo ana san da kai shekara nawa kenan sanda ka shekara nawa ne ake ganin shine bulugul ashid din naka kun gani malamai suna da sabani a wurin haddade wannan ce wayannan shekaru akwai da karanto daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma yake cewa bulugul ashid huwa bid'un wa 30 sana shine shekaru 30 da yan kai da bakwai ko da biyar ko da uku haka ba ina fatan gani kazalika rawatu daga al-Imam Sha'bi da kuma al-Imam Malik Imam Dar al-Hijra su kuma dukkanin su abin da suke cewa shi ulugul ashir kun gane ko huwa min al-hulm huwa min al-hulm ila 40 sana suka ce yakan fara ne daga zaran lokacin da mutum ya balaga har zuwa ya kai shekara 40 wato wannan marhala cikinta ake samun bulugul ashid daga mutum ya zama ya balaga har ya kai shekara arba'in duka yana cikin marhala ta bulugul shidar ko bulugul ashid ina fatan gani kina kama albamu sha'abi da imam malik rahimahumullah sun faɗi shekarun bulugul ashid wato an wani haya. daga lokacin da mutum ya balaga zuwa ya kai shekara arba'in al-imamu jahid da al-imamu sirdi rahimahumullahu ta'ala su kuma abin da suke cewa su biyun duka gaba suka su suka ce shi shi ne salatu na sana shekara talaki kun gane ko to zai da lamarin da yake wallahu ta'ala a a'lam shi dai annabi yusuf da ma annabi musa Allah yana tabbatar suwa da nassi da alqur'ani cewa kowane su lamma balaga a atainahu hukuman wa ilma don haka yanzu atainahu hukuman wa ilma mun bashi shi hukm mun bashi al’ilmu ke kenan to zai zama abin tambaya ne shine menene ma'anar hukum ka kazalika menene ma'anar ilm da aka bashi atainahu hukumar wa ilma wasu shi malamai suka ce hukum a nan wurin yana an annabtaka atainahu hukuman bi ma'ana atainahu nubuwa wa ilma suka ce ma'anar shi kuma shine atainahu al fiqh fi din atainahu al fiqh fi din wato shine ilmin saboda kuma bashi annabtaka da ilmi kawai sanin addini haka wasu malamai suka fassara kuma wanda zaka same shi cikin littafin tafsirai su san gaskiya shahara kwarai da gaske kun gane ko yawa daga cikin malaman tafsirai sun ambaci wannan sannan suna istishadi shadi da wannan ma'ana cewa akwai annabawa da Allah tabaraka wa ta'ala isara zuwa gare su da irin waɗannan lafuzzan kuma yakin yana gwada annabtaka ce aka ba su a matsayin hukum ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين game da annabi lut yace wa lutan na hukumun wa ilma annabi lut mun bashi hukum atainahu hukuma suka ce ana nuna an bashi annabtaka wa ilman kuma an bashi sanin addini wannan suka ce shine ma'anar wa lutan na hukuman wa ilma da haka hukuman da muke son mu ce an fassara hukuma a matsayin cewa shine ne annabtaka ilmu kuma shine sanin addini ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين النبي سليمان ما ده ما ده ما هي النبي داود هو ففحمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسكرنا مع داوود الجبال حزوك شاية يزوف ففحمناها سليمان sai muka fahimtar da wato muka fahimtar da ko kuma ce matsalar ga annabi Sulaiman wannan qadiyar da shi mahaifin sai hukunci akan ta sai muka fahimtar da wannan matsalar ga annabi Sulaiman sai ce wa kullan kowane daga cikin kuka ce kowane da shi Sulaiman da Dawud da dan da uban atainahu hukman wa ilma mun bashi hukum kadalika mun bashi ilmi da sai suka shafi ati na hukuma mun bashi shi annabtaka kenan amma a cikin nassin Allah yana gaya maka da annabi Dawuda da ɗansa annabi Suleiman, dukkanin su Allah ya ba su hukuman wato ya ba su annabtaka wa ilman da ilmi da addini wa sakkarna ma Dawuda aljibal har zuwa karshen aya yanzu kun ga wannan jerin duka bayanan Allah yana ambatan wani annabawa da yana cewa ba su hukumar wa ilma kuma siyaki yana gwada hukuman shine annabtaka wallahu a'lam akwai wanda ba wannan ba ya ya ya kuzil kitaba bi quwwatin wa na al-hukma sabiyya cewa ya kai ya kuzil kitaba bi quwwa karki littafi da kulawa sai shi wa atainahu al-hukma mun ba shi hukumci sabiyya yana yaro yanzu wa na al-hukma suka ce mana shi wa atainahu an-nubuwata sabiyyan alhali yana ni yana yaro kun gani don haka na annabi yusuf Allah ya bashi hukuman annabtaka kenan da wannan ma'ana wa ilma kuma ya bashi fahimtar addini wannan fasara muka ce za ka sami ta kwarewa wato digital kamar tafsiri amma ɗaya ɓangaren wasu malaman suka ce hukum da aka ambata a nan wurin ba annabtaka yake nufi ba annabtaka yake nufi ba duk da wannan jerin ayoyin da aka yi istishhadi suka ce amma a nan dai wurin bitta hadidi ba annan sakan gindi kun gani ko sannan suka ce wasu wuraren ma ba ya gwada annan saka Allah ya ambaci alhukuma amma ba annan sakan gindi ba kun fahimta to menene hukum kenan sai suka ce saboda ka na hukuman wa ilman abinda ake nufi da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa annabi Yusuf wato alfahamu wal ilm saboda ka yana nufin alfaham da al'aqal wato sanin fahimtar abubuwa wal kuma Allah ya bashi ilimi ina fatan gani amma hukum suka ce ba annabtaka yake nufi ba amma Allah ya bashi fahimtar sanin hukumce hukunci da abubuwa da kaza da sauransu amma ba wai yana nufin annabtaka ta hadidan ba kun gane ko haka ibn jarir tabari ambaci wannan fassara a tafsirin sa sannan ya ambaci asar daga al-Imam Mujahid rahimahullah al-Imam Mujahid yake cewa atainahu hukuman wa ilman yace ai al-aql wal ilm al-aql wal ilm yanzu al-aql shine al-fahm ma da al-aql da al-fahm dukkan su wani su gura mana da haka al-hukma wal ilm shine wato al’aƙal wal’il. ilm taujihin wannan magana Shi ne cewa Allah ta baraka wa ta'ala ya nuna bambanci a wasu nasoshi tsakanin al da kuma annubuwa. nubuwa to ma'ana akwai jerin nasoshi da suka zuci cikin kun gane da suke nuna alfukunmu daban annubuwa ta mai. daban to idan akwai wannan nasoshi in ka zo kace da ni hukum shi ne nubuwa yanzu wancan bayani shi kuma dole sai ka san masa wata masala in ka san masa masala kuma ka nan tafsirin zai zama akwai matsala shi wallahu a'lam misali suka ce Allah ta'ala yana cewa ma kana li bashari an ya Allahu kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu thumma yaqula ko linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba sallallahu alaihi wasallam kenan an yutiyahu Allahu alkitaba Allah tabaaraka wa ta'ala bashi littafi wal hukm tabaaraka al hukma wani abu ne daban annuwa tamami wani abu ne daban saboda kenan suka ce ma'ana wannan bai yiwa wani mutumin da Allah littafi wal hukuma ya bashi. fahimta na sanin hukumce hukuncin abubuwa wani rubu wata kuma ba shi annabtaka sannan wannan mutum ya ce wa mutane kunu ibadan limin dunillah ku zo ku rika bauta mani da zan bayyana kuma bayan Allah bayan Allah ba shi duk da jini na ababe wannan ba zai taba yiwa ba a shahid cikin ayan an yuti Allahu al-kitaba wani hukuma wani nubuwata da aka kace al-hukmu daban an-nubuwata daban gaskiya wani wurin da Allah ya ambaci wasu jerin annabawa ke ula'ika allazina atainahum alkitaba wal hukma wan nubuwata fa in yakfur biha ula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ke ula'ika allazina atainahum alkitaba wa'annan jerin annabawa da muka baka labari su ne jerin annabawan da muka ba su littafai atainahumul kitaba ai atainahumul kutuba muka ba su littafai sai ce wal hukuma wan nubuwa muka ba su alhukumu kuma muka ba su annubuwa za ka alhukumu sai zama shine fahimta wannan nubuwata muka ba su annabtaka da aka kaga kenan ko cikin wannan nasu shi ma abin da ke cikin sa alhukumu shay'un wan nubuwatu shay'un akhar ulaika alladhina atanahum alkitaba wal hukma wan nubuwata fa in yakfur biha haula faqad waqalna biha qauman laysu biha bikafibin bani isra'ila gaba ɗayan su Allah ce wala kada na bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwata warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin ce wala kada na bani isra'ila kitaba. hakika mun baiwa bani isra'ila littafai Allah ya ko annabawa cikin su da aka ba su littafai ba guda ba wala kada na bani isra'ila kitaba. wal hukma wan nubuwa an ba su al-hukmu kadhalika an ba su an-nubuwa daga al-hukmu suka ce shine bi a wato ce shine fahimta kun gane ko alfaham wal aqal kidan kamar da al-imam mujahid yake cewa wanda ruwa sana ka ba su annabtaka cikin wato ɗaiɗaikun su Allah ya jari wasu daga cikin su ya ba su annabtaka wanda zaka nahu min al-tayyibat mu daga dada da abuwa dada da abuwa wa faddalnahum ala al-alamin kadalika wani sarari nan mun fifita su akan talikai bi ma'ana mun fifita su akan talikan da suka yi zamani da su kenan alhukumu daban annubuwatu ne, daban wallahu ta'ala alam don haka sai suka ce bisa ga wannan itibari sai zama cewa ma'anar ataina hukuman wa ilma ai ataina hul fahma wal aqla wal fiqha fi dini wato lokacin da annabi yusuf ya kai ga ashuddahu sai muka bashi alfahama wal aqal shine fahimta da ganewa wal fiqh fi dini da kuma ilimin addini amma nubuwatu suka ce anna amma annabtaka faqad atahu Allahu iyyaha mundu an kana fi ghayabati jubbi ita kan annabtaka Allah bashi ta tuna cikin ijiyan haizu akbar Allahu an zalika bi qawlihi ولما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجد أوحينا إليه yanzu auhayna ilaihi suka ce wannan shine nubuwa ne ko gani ba saboda ka ita nubuwa tun can an bashi ta amma yanzu da balaga hu abinda aka bashi shine alfahamu wal aql wal fiqh fi din wallahu ta'ala a'lam bane da ruhi da bane sai mu tashi lokaci ya tafi to wannan shine ra'ayin wasu malamai don haka karkashin wannan ah, wani bangare na malamai suka ce don haka a wannan bayani zai iya zama cewa wallahu ta'ala alam kenan shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam annabi yusuf alaihi salatu wassalam sai zama cewa an ba shi annabtaka ne tun sanda aka yi masa wancan wahayi a lokacin da yake cikin gaya gayabatul jubbi kun gane ko amma nan da aka ce walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma sai suka ce zai iya daukan cewa wallahu ta'ala alam al-hukm wal ilmu anan wurin gaba ɗayan sai ka gane su sai zama cewa abin da suke nufi shine ar-risala shine ni ar-risala wasu a istilahin malamai akwai mace tsakanin annubuwar risala akwai mace tsakanin annubuwatu risala to abin da malamai suke taujihi ko suke nuna ihtimalin wannan matsalar da shi shine cewa auhaina ilayhi mun bashi annabtaka kenan tun san daina cikin ga ya jiki, jiddi amma lokacin da ya kai ga marhalar da Allah ya ce wallan ma balaga ashuddahu afinahu hukuman wa ilma to hukuman wa ilma din sai suka ce shi yana nufin arrisala ne bi ma'ana can annabtaka sai aka masa ba aiko shi ga kowa ba ko gani ba ba aiko shi da kowa ba bi ma'ana babu wata shari'a babu wata risala ta musamman da aka aiko shi da ita ku gani amma yanzu lokacin da balaga ashuddahu to sai aka ba shi risala sai Allah ya koshi da risala ta musamman yanzu ya wuce mukamin annabi ya kai ga mukamin wa manzo wallahu ta'ala ala wannan shine wa kazalika najzi muhsinin kamar haka muke zakaiya ga masu kyautatawa annai kamata mu jaburki da fatan da abin da muka yi bisa da sawaba Allah amfani mu da shi ba mu ladan sawan da muka kuskure kuma Allah ya ce mana gafarta mana shafe cikin zuratan uwa wa subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته